yadi mono bore kan indeyna car margu mancahi fo kulse kaldayir ko subhanahu wa taala amaga da bore kan yangayir wan ga to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ari banda kirna yir subhanahu wa taala sabu da salli danye ir wani annabu ga sojin hallasima tabbata ga irge ga sabu ir wani yakfo sinai mose kai yan na nakuna hannay tonan da irga za irmani almaro banda ga kakali sonho shek suleiman kan zumbu irko subhanahu wa ta'ala min dai kul margu a wani aljanna raya kini insha Allah cino wani wura kan ga irmani alhado a wani cino kan ga sabanda hando kase igini ce wasa hando hakkanta irmani irgo kani cini wai cindiyagga yadin mono hijira jiri zambar fodo zango tashi da wai taci cindi ci. annasare hando handu hinzanta kan sigine mars ngamo hunkuna irgo kani zari wai cindi fowol cindi hinkadirdu bando kabukara borai iwane la sabo jiri zambar hinka da waranka di hinza da irko ba matkan fo sine aran mara o kan bon ina irin misalan inga gati jingar a wani darza da yadin mono matano iga te da dunguriyan diyan bon ñagfosinay ir mawdua matkal mawdu birino matkan mawduatay kulkan yan bisa za biri mai zama adamai za fanna kan ina taka to asifa go biri mai ra kalwa kan adira kalama ka shek sulaiman wana ga kangati wajibai kul wajibu irko follon kan diyan ihinkanta jingar Alfagai ne jingar intira wallafi acinira yadin mono hadisi tirera iga babu niyanka, yanka mi kanga salan jingar bo ga minti ta shi cindigura irga kokari irma har yan filla amma aga ciya dungur Da yambo yama haikarra wani wani ruwan lokacin wara mamana sai dina albani ana tira wallafi wadirra aga gabu imani bor mu hinga kaga ce bari imani zari fallara sab ko bini minti waita cikin dugura jingar a wani daraza ya fosine a wasir sai daraja jingar mantikala ago annabi haya kanga na bore lakkal can diga koi banan banantai ago ira jingar wadi sai matkan ali ibn abi talib radiyallahu anhu aga fillah agane kan annabi sanni banan takan ate ago ira as-sala as wa ma malakat aymanukum jingar jingar yadi mono da haikan aran kambaina mai wani mantikala mana ibn majah nganda abu daud da imam ahmad ibn hanbal di tanfo ina fil yad no imam nasiruddin albani ani hadisi no kan mana hadisi sahantan yaadi mono jingar ñaako fo sinay inga gati har bero kan annabiyan mai kul gate mate iga waafa ku abon annabiyan mai kul ir ko subhanahu wa taala a samba walir mene diyaw kul igonde jingar mana jingar go ibada ki gite ko subhanahu wa taala si a seno suratul anbiya ko subhanahu wa taala gane irna wahi ce ga koy iga goyi hanna goyyan yaadi mono de jingar kayan diyan wa auhaina ilaihin fi'la alkhairat wa iqamis salah ya dinga a wasu adamai zai sai ama foma da te barkan ga hagoi da jingar kan agogo dondono da mai da diyawai ya no a wasa sai foma da barkan kai da jingar no agogo kai da haika annabi sallallahu a koran ga kai aga ya da mono jingar a ganan nin adamai zai nin da irko gama a aga da irkwai gama a ga gabandi yaadi munu jingar a ganin nibon makano zanango an ni wani misaira, misayra yaadi mono nigudu lakalkane ga makan barkan ga jingar kayandi da barkan si jingar ni nigadi kan ka bambata goyi igamara ifo si jingar wodin mantikala misa berino barkel ko subhanahu wa ta'ala na wafakan dinda no jingar amadi kala harino kanga boro nin arsilama agin halanan diga funnu zunubai ga batkan annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisa ya riga bai abu huraira barka imane bangu gonu window me wala hari gonu window me karrani gonyu mai ya no jingar ago hayra kanga adamaizi agin ganji ga wada irkoy kutayan fanna kan jingar wadin abori zama alfagai isalan abokai ko wata ala gane mana jingarwo gabar ganye alfasha da almunkar alfaka ne ba kulkan jingarwo mante dindi bora goga irkoy ko tatonun bai kan a jingaro no sigati a foyen mo ni ha'a mana wai bani di bora goga irkoy kuta jingaro din agoga te mace inga no goga nan kuta yan wodin a siga ba don da siga jingar don manti zai tarai hin na gana kai haya ka ga te ga bisiyade amma jingaro din no goga nan zunubobin bo ra zunubai kan rago kan manti kali ikai ne no zama adamai za aslo a manti masu ya ga gin kan zunubara ya da mono nyako sine jingar ingano gana arsilama imti bon follon ni kaga arsilama kan go nango dawa kan go nango fo wa kan go niger dawa kan go larabai labo dawa kan go shin dawa kan go americ ikul jingar follon kani gate nango follon kani guguna sanni za follon kai mono chau allahu akbar yani ga jingar wadi seno alfaga ne mbozati ane larabci ne inga no bisi ci ne kulkan iga sana an dunya rasin da ci ne kulkan a jama'a ga bagum to larabci ne ifo se zama duniya shinwano no arsilamano masalan dinwa american no arsilamano dinwa zarmano no arsilamano dinwa azanke no arsilamano daran ka aran kularan gogo jingar ifo na ran jingar da larabci ne allahu akbar ya dinga jingar ago ira a ganan bore muti dunu bon yanno jingar aga a aginno mana nangore irko subhanahu wa ta'ala do yadi mono jingar nan mana zai mana hal dai fanna kan mise yanno ni gabanim te to maga ce cecin da din Wani sai ni gidi annabi sallallahu alaihi wasallam dinga bon da har yan ka aga an dunya na wasa dunya kan kama ga aga ne bilal sai mir fulan zaman din da ifo mana da din irko dinga bon ganar sai wasta'inu bis sabri was yani ga nga sai a ga hansi ka ba a go ira jingar arzaka follon ko kan ma maga bore go gicarwi arzaka follon ko kan ma ga bora ga gamba hawa abnin go koy yamma walin go nan gufo to barkan ga jingar a ga jingar ka kayandi arzaka follon ko ago hay sababai kan bar mu duwa jingar follon ko zamir koy manne kala arma alfaga kasalan tarbiyya mo akoran go koy wadinga wa amuru ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk irko subhanahu wataala ke bakan jingar kayan da yawon ta yaki ce shirga ni makai kaida ni almiyale mu mate mace mi yamar da jigaro isina ha arzaka irno gin arzaka ne arzaka ir kan banana go Allahu akbar ya dinga wani sai da arzaka bumbono ni gaba nin furta yo shi koy ga furfon da fura kai dai da jingaro ne jingaro ne kai ga ta irko subhanahu shi. si yadin mono nya fo ne. hago ira jingar mantikala inga no ti hayakan ga fayanka arsilama inga ndi fo gamara inga ndi chafari gamara barka si jingar mantikali chafari no dine bora chafari no bini awiyan sistemati awiyan siwan yadi mono jingar inga gati arsilama tarai a wani bonjara da jingar sino haikancin di da sani Allahu akbar aseno arsilama tarai ganje ira ifo gono jingar gono yaringa wani mu annabi sallallahu alaihi wasallam a koran ga koyir semo ago hayira kan ya igala sabu banya sai kayan do hanai a wani goyira jingar da bori hay kulkan di bori da saramo hay kan di misikan da sani yadi mono nya ku sinai waine yin wo kul kan ga jingar wani darza chabe hal jingar kul gano igo a a abada iga bono no jingaro kan sai igane jingar kan kubai jingar kan wata subhanahu a nata asan digano yo zama wani no gibcan diga kwai irma bai kan jingar matkan alfarfo na ne kasigine jorjani a gonda tirfo kasigine a ta'rifat yi ne jingar mantikal sanni zano Wani mane harino kan ga margu gwai da sanni yana ga margu kan gwayaidin da sannaidin carcaranta yanno a ga sintin da kabbar yan amma ban da sallam ya Allahu akbar age ga yati koy ane dine jingar amanti kala goyenno yari no da sanni zayenno kan charcharanta yanno charcharanta yanno imani na boram tai ka ba a'a ini charcharno goye ini charcharno sanni zai ini no. Allahu akbar aga sintin da kabbar yan amma ban da ifo amma ban da sallam yan yaringa dinguna wani wono da ko yaringa borfokul irra nin bai jingarojin matano da jingarojin a ifo sai kan ganan bor musko gumursu zamatka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam agaci da abu hurairah radiyallahu anhu aga filla A ne annabi ne alaihi salatu wasalam inna rajula la yusalli 60 sana wama tuqbalu lahu salat. لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع النبي صلى الله عليه وسلم اغي هنغتي مدوبرو اغوغ جينغر اما كل جيري مرجي جيري فو فو فو فو كل ويدو اما إلكو سبحانه وتعالى من تاسي با جينغر يزفو سبحان الله جيري ويدو براغوغ جينغر اما إلكو سبحانه وتعالى من تاسي با جينغر يزفو الله irko subhanahu wa ta'ala mirbatu ifo seye annabi ne sallallahu alaihi wasallam aga hinga te hinga din ama kanga di yangodin aga kubandi amma sujudo asa kubandi yadin mono walbini magar aga sujudo din kubandi amma asikan gadi yango te mate asikan gadi yango kubandi Allahu akbar mai sani no wani annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. wone seno imam ahmad ibn hanbal rahimahullah gwanda risala samba kan ace ga koy limamai ga imi cinga zagu ngai wani mamu mai dinga gi lakkale candi jingarbo ifo se kan gana imi skoy gufur Ya yani ga wone sen yakfo sinai dirguna jingarodin ka annabi sallallahu alaihi wasallam ana bore ce wandinda ago arakan digar kan ya dinga jingaro matkal tawqifiyano zama ibada no irkoy gani yanno dine tawqifiya gati haikan ina tafar imam buranan amte haikan aba jiri bandai da aram ma gine hara gwanda borfo kan fatta anen go nga jingar no nga wani cinara inga cinara na nga jingar aram awal alla bor yamara halen ina digala da bandi ni di boro jahil tarai no to da no din shaitan no to da no din borai din duma go kai ne ifo se kan larabci ne irman ti larabu yamme irma ta irci nara to dirna ta irci nara a fatta jingaro kai ta mate ki carcarra Allahu akbar ya dinga wai ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ana bore cewan din da jingaro din matani ga te da kan gai go ara lada bai go ara kan ga ci afo kulmo bora makan da matkan aga da. fanna kan manti adin no to bora jingaro aga te jingar kan site ta yanti irko subhanahu wataala sibara rire borana bari masalan ani alifo sigini allahu akbar ifo sigate larabci din gate zarmici ne wala gate hausici ne wala ifo sigini akbar ir ko ingano beedin da hay kul kango andu nyabo kanimni allahu akbar amne atongo gani allahu a'zam igata barasi abadan ifo si zamir sanni zo kan nigi cino din in charchar no dole ngano ngati yadi mono boramne ango ngiskai gachi ifo sigini boram kai gachi no ingon ga kanga dino gaci igata barasi abadan dole kalama te da mace matka annabi ne kabe sallallahu alaihi wasallam wani hosaino inga no gir can diga kwai irma kwai imam al-bukhari rahimahullah mana rahimahullah a wani tirara akande abu hurairah hadisa abu hurairah ga fillane ir kwai alaihi salatu wasalam ka furu jingarara wadin banda al-burfuka al-buradin ajingar jingar wadin banda fa sallama ala annabi aka sallam annabi ga sallallahu alaihi wa sallam faradda annabi tuwase annabi ya tasi a sallamu Allahu akbar wani yana wani akfo sinai annabi alaihi salatu wa salam a ce wanda ya ngora a wani fondara sallam yan wadi sallam borga ga waji bor mate mate bor mutu Allahu akbar wani annabi tuwase wani sai no ba jingar rano nigo hadisi yanka kan gace bakan borgutu hal yai kai gutu da mbo alfagai kanda ago ira annabi alayhi salatu wasallam hafa ya gutu dukan bi follon ko wa mun ga kan bata cin kan gace bakan ago jingar ran ago ira nan bo annabi alayhi salatu wasallam ninga kan bai zo sam riwayat amma ni riwayat bor fowai zikir forana go di salama ga bongo hinna takin wai go ta cin non gasba sabanga sala wadi manta annabi fondan sallallahu alaihi wasallam annabi fondawo igutuno jingar hina no ci haya kan mana sanni fo fosi halala ra kala kan jingar o jingar wane baina kausai wato ka annabi tuwa sai sallallahu alaihi wasallam wa qala annabi nasi irji ye fa salli fa innaka lam tusalli ye makwai ga jingar zamni man jingar Allahu akbar ir masanni zin kai guna mana abu hurairah ne aka a jingar zama abu huraira radiyallahu anhu agogun ga kai a jingaro ga annabi sallallahu alaihi wasallam kan aban aka a sallam annabi ga annabi to asa annabi nas ye ga kai ga jingar zamni jingaro din amante dan ga jingar no kai sibana sai jingar shari'a zama annabi na sai maye maye ci zamni jingar niman jingar Allahu akbar ana sa mani jingar irmo dirno ne kidi kamar amne to kan dai su oh mata bangate ha'a da man tewo ibn bara sa am te mace amma ya ci mata talino annabi na ce irji fa salli fa innaka lam tusalli maye makoi ga jingaro din te mace mana maye ga yi rakoi ni zamani man jingar Allahu akbar faraja yusalli kama salla aye ga yi a jingar matka ga jingar la an jingaro te matkan ga te mace matka ga dona ya ku fosinai nikka gar hay bayan kan irgate haikan sai irga duwira gazayan inga gati borasa dondon no aga tunde amdi filani yango ti amnin gati alhali ga hari kan rayo furo amandi ya sai kan ga. ba da ne almani kan yankin dise yankin yan sai mu furo talikun no siyara asibor yole di furman na gadi isi ga yole sika kun siyara yan ga dole no goye kan ni ma dondon irsu tun hinner kagar a ah, jingaro ni a ekol ni gidi ga borada godon no kalamu kwan hinu al faransi kina amma jingaro ay tundaidi borai goga jingar khalas intaha ai mo ay tunai mi jingar yada borai goga walla dai mai mar walla hay kulkan boray go taymai tedai wala duma abadan wadi no borai goga hatta a jingar matkan aga dona da matkan adi borai goga te matkan kun ba chayan follon ko boragu tundaino aga gabula danga kangu koy gi chayan dondon borfo da amma daino a barnga te chako matkan dai jingaro mu haya me ame iri mi sai bayan ko kulwati seno boray go fur yara amma ni digun farin mi follon ko ni gidi zanga kalima don don zago ikaina imu kumbuka sai wani imu ke ba sai mata ni farda mosu mosu go gudon don mosu mosu go gudon don kalamu wani amma jingaro ha a go bora kul te dai no tun dai kagar igu tun igu kai igu tun irko subhanahu wa ta'ala mir botu wajiri gina annabi alayhi salatu wasalam aye gana koi ne ye ma koy gini jingaro ye ti zamani man jingar kalsor rahinza annabi goga da am koy am ye Allahu akbar sor rahinza ta gana ne annabi sai sallallahu alaihi wasallam ai ga zai da koyo kan nin donton da cimi wallahi ai si wani jingar kulkan wani wuda Allahu akbar ma uhsinu ghayrahu ay siwani dangay singa bori yende jingaro kan biso kan ay wani woni ne ga wani allahu akbar ande amante rai amante rai allahu akbar sahabai gonde mate gande ya gande didi cimo ga ganno wani moni ga bar islam ga masite fundi berai da mu fundi bere no na shaytan halaki annabi adam bine kana i'tiraf da ta yoka ta irko in tubita sai wala man tubita sai irko in tubita sai wato da kina annabi alaihi salatu wasalam ani annabi sai fa'allimni mai berandi ai ce wandi ce bai sai matini ga jingarda Allahu akbar Nigidi an dunya bo hinnano shaytan gudu ir wal hafu nigdi funde bai ga todo bora nimdi dan dunya misrano bora han sase agdi kan manki talino sonda imine de den ga justice no bora koi tira han sayan agode gode windi winda asbai nan kan ni ga legalization ai kunna sabai. Kunne mna sa ah, baba alana ne wo hare no ne no igo ne ni telega ni na ne fofo wallahi ko ko de mal barka den niga ay ay ge go tabi bata mo wora aga ngware borse yadi mon amma addina do hare zanne ne gade pat bidda man non karka mo bo wirna ag ne gasiyadda yadi mono an dunya do hare ka gara ambara go tabi nimdu zambar hinka kan ninno asina a ah, wat fo ni tungu nur ke ci koy yamma ay kante yam soro way ta ci ne majol waran ka cin dai foya ayo asin de motu koy kal say bay agal barka da nigano zambarin kari kan ni wasi amma da addina do hare no ni gida gane pat asti ngiri boro wu ani annab si fa allimni mai beran dir koy di sallallahu salatu wasalam fa qala annabi nasi idha qumta ila as-salah hal dainatu ni gabani mu jingar fakabbir nim kabbar allahu akbar sun كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن نم كبر ولم banda mana macau gamar ganda hay kan gon sekton A ago iramate de suratul fatiha banda hay kan dogon ne se ni ma de zam suratul fatiha si kalifora asi kal hay kan da bora mana chau bora jingaru shi matkaram ma shek suleiman koron ko hadis aga yani ga annabi alayhi salatu wassalam na se nim kabbar wadin banda nim koy ga kan gaji hatta tatma'inna raki'a kalan nima tabbati nima duka kan dinin gudun wallahi ga bai kan nin kan gadi man borge da wani ba kan nin mil bora banda na gudu ni yakin da gace ni gane guru na gon man to din duma abadan hal irko ite ni banda na gudu talisino ni singa kan gadi zamirin bai jingar gonda yan da afano ni singa te masalan imane ni wo ni singa kaino to ibono ni gace ni goro niga goro amma din to kanga di yango do hal wadin kanga di yango kanga din se abadan dole no niga tunga kanga di no amma ir borge niga di wani wani borge kan gon shezra jingaro me ame shezra na gati ya dinga bore din duma di ma hagwai aga te jiri wai do agogo jingara amma ba afo ir koy manata si ibo se zam jingar falilai din mantikal se afo ni singa te seno jere kan cindi kanga funiga abadan matkan ga be arwalla farillai matkan sai afosi bora se nigine o kan kindi kul kan gufuna ga abadan da afosi ne gare gona me annabi na sai sallallahu alaihi wasallam hatta tatma inna raqiya kalimat tabbati mana ne wani kan gadi yan odira ne mu du dajje mu du duka yan manto kan za akwai ayyuka mai kutun koi ne ya no manto kan yan ga hadi da rungo monim di borago go soli danga ninga bomo zullen di ganda hare a a matabbaci matki kan gadi da الله أكبر النبي ناس ثم ارفع حتى تعدل قائمة ودين بنا ثم ارفع متون كلمة كين بونغا سبت كين تاكني أو برفعه وقول كان نجني هم برا هيفونون تون ما تكلم كان قدي ياكني يا نجر هم قطن أسباب كين بونغا مية كوي غندا أفوين دك ياكني نوني برا كوي غندا معنا أمن كين بونغا كان قدي يمود رانا كوي غندا الحال عند النبي نمتي hatta ta'dila qa'iman kan nima kai gasa Allahu akbar kan nima kai cap yaringa din man kai no din gasaba ne ne na ifo furnuwa yaringa wani sai annabi na sai sallallahu alaihi wasallam sun masjud wadin banna mu koy sujudu din koy sujudu mo hatta tatma'inna sajida kan nimu duka sujudu yango da kin bai kan go sujudu no sujudu yango ma mace mace ni kan bai zai no dun ni nina ikul kulgogu sugidu laboga din kam bai zai kul ya din mono ni gonde duk yara ni mo gote mate go laboga borfoyen gon nigi zeyde zai kam hamad borfo naga ba musi banda cey zai agi sambuno banda kine agi sambuno banda gine zanka Wai ne yanwo duma bora jingaro asino zama siga ifote mate asiga duka yandanga wani jingarora annabi nasi sallallahu alaihi wasallam sun marfa hatta inna jalisa wadin banda mutun kan gadi yamana sugido dirra kalnim gorni bonga tak kalnim duka Ni go gorante yadi no annabi nasi sallallahu alaihi wasallam manti barkan Sibai hala fatta su gido ga bori ga mana aban gaba ya wal bin mate barfo ne ga zai zai kan an kwara dinga na gwanda mace a gwanda gentuno zanga yana ga matkan ni gidi bora ga ce da ya dinga annabi nasi alaihi salatu wasallam waf'al dhalika fi salatika kulliha ya kino o kan aiki ni se mate ni jingaro kulra kan ni maban Allahu akbar yani ga wani sanya ko sine mata no annabi kinga jingaro te da ago ira haribo bakan alfagai filla batkirna kina Muhammad Nasiruddin Al-Albani a gwanda tira kan wallafi wadi cira mata annabi kinga jingaro te da ya di mono wadi sina annabi sallallahu alaihi wasallam wati kul a gane sahabai sai mutai mace Iman manu jingarora imanu safu ginadirra yan sifai mana igiye ye banda iga ko korkalir ko subhanahu wa ta'ala mi kora ifo se zamanin kan go jini ndigi dimat ka annabi jingar da sallallahu alaihi wasallam wane se wadin gir can diga koy hatta yangai kan borai gote hatta yangai din mantikal iri iri yan amma irga sambu ira kai ni yau fokan wadin yan wo mantikal ifono iginan bora jingaro bumbo musarno gaba da farkatak sawa'an bora te. walbini bora dirganno har yango ni kanga wadi bora a dirganno a jingaro asara sanko bin dina a haukateno dedan ni ga sandi mine bora dirgi fona kanga nan wali mina dirgi farilla nan gatun jingar wani farilla ira wadin dedan do san daga takbiratul ihram bora mate kayanti wali mina takbiratul ihram bumo irga ran no misal dedan ni barfo da ka jingare wani wani alborai da wani gitar gajiya. Liman go kan gadi za a ka haifo na gace a gane nan Allah akbar akwai ganda nodin wa cikin kina ne Allahu akbar odin ga kwai ganda Wofo na te hala takbiratul ihram wani kabbara na te wala ha'a kan gadi yan wani kabbara na te kwai ganda yan gani nodin halin go kan gadi yan wani na te ga kwai ganda yaringa aman ba fur jingaro ra. jingarora ingo lalle mota tun amma chaman fur mota ra idirgana cha ha kuma kan sai na man kai kalamu takbiratul ihram ta gane Allahu akbar inga ga miye ga kabbar ga koi ga kangaji to a jingaro bumbo da no sara gaba da farkatak irko subhanahu wataala murbatu yaringa dole wadi irma hanse da kala gamara yadin mono ihin kanta fatiha chauyan fati a yin barkan ni hinnano wane wane wani na kirga targa jiya gaci jingarai kan ra isi cau mana dirna isi cau dangane sima lima mu cau yanwo danga isi bangan ni na'am barakallahu fi ki isi bangan ni sanda alula da alasaro walbine din sambu mana dite almaro ra ihinka afa kan ga kokor ya din no safa ihinka kan ga kokor wai ne wani di bora ifo ni gite manti kabbar ya kine ya kine na kai dukkudurum mana wane wo ta yi bora jingaro sino ifo sai zama man fati a cewa barkan man fati a cewa ma jingaro sino barkan goga dangai igine igi sanni dan bakwai baraga son igina yi salam ha ago mila no binara wala man ki sanni no rifa fa zam don da sanni no don annabi isa wani yango wato kanci ne ina se mana manno afun da koiki ayi wana ta ise فأشارت إليه قالوا كيف ماذا؟ كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ معنى إن ما تنو إرجع وصل النساء نمو نم كورن كويت سيزن كجا هكذا غزار زارا نين نو إرجع بام سلنج يرسم تينجا زمي فوسي أوان يجي سلنج عنك مو يوفين يعني يا رجع بركم من عنك مو يو تندي إسوساني دم بقوا كا يا يعني رجع وين يسي أجو واجب ودي هتيمو إرجع جيا إير بربو باغا كان ينعك جينجر مانجا jingare era gamar ganda limamai wal borangi no nigidi dukku durum de no barakai igudu ara bore kai yan chaura igudu ara ba bore kai man chau igudu nan ko kun igudu yani ga da no wani wote biduni tahrik shafatai, bora man te mace a jingaro amanti zama mun fatiha chau ya ga wani haikan kan gade gindano yadi mono nya ka fosinai ago haira kan nigidi kai ya nga mu halakka son kai ya din cinara kai yango a cinara inga nu gidai i cinara ni kagar borfo zamsi agonda masalano sandaino ase wala alla hambara neno fitta izo fo fatta ase bongo ga kan imne danga firon kal kayanga boraga nyam ko sujudu ko gidi wala alla wadi maga boraga tangu gorno sezo bon jingaro kun boro mu halaka su a jingaro asino zami fo na singate sujudu na singate amma a ga hinga kai inga bonga ya no ga hinga koy ga gaji. yadi mono da to su sugiroga akoy hal ganda aga manu amma gusku to ganda matkan dir sambude dande ar walla faril laira son barka imine kamba ñumiyan follon kowo amanga kamba za bai zai ga kala ama koy kamba gollaga farilla no irko subhanahu wataala mir batu amma ba siyasi siyase ba fo siyasi masala kul wadi ma ga se kul imine farilla wo kan di kul fun kan abadan a follon kaɗin kan goni ngara inaga ñum mana yadi mono wal kaina kan di ngara inaga ñum go koy wo kan yan cindiga to ya dinno ngamo mo jingar farille dole no wo kan bora si hinga cedi inga no go funga kan bora bon zama si hinse amma wo kan cin di kul dole no bora kan dai zama jingar wo man kan ga fun mai ga aman kan ga fun janta kom ga mo san ko bin bani kom ya no nya ko fo sina go hatta ngai kan bora ga tera mana sujudi yango dohara wane wane wo ka kagar bayan ga ni kagar bora han foyan A wani suktono ni na silan bala buga mu di boryan kan bai zai ni gite ingani wani mu di ifo ni gite boryan chaino igi sambu banda ya no do bore kayan gangai mayo dingai ni na da ya bayan ga bore kayan ga bonto bai danga ni gidiya to wani ga mu halaka son bora go danje jebo ifo sai zama alfaga yanga digon bora jingaro asino zamir ko diyane sallallahu alaihi wasallam ininga yamar nongum sujudu har margebon hari iya bonnani ininga yamar ago ira kamba fata hinkai yaadino dabora wane mana wani sukto da wani nina yadi mon halka son da wani kangai yadi mon da wani cheize dole ikul mun ambala hoga wadi no hadisi ka kan nabi alayhi salatu wasalam da borai ganji jingarra wani wani alborai imte mace min gai wani andu mai dabu sannan kan ni targadi ballaido mana nina da moyo kulimi dabu gaba dole nimte mace nim kwanda ni kan bai zaidin dole imte lambala bodinga nimin bon kai nan da irkoye subhanahu wa taala si yaɗiga wayne se dinna wone wo te lokaco wo nde jingaro aga mace. nde jingaro agin nafa watirin kinno irkoye subhanahu wa taala aga temate nganagani jingaro tani se woni se ñag fosine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kan asalan irse hay kangede ginde jingar wani cinara hala to nan kanno annabi alayhi salatu salam. a cabirse kan jingar gi hingete sababu bumbo adamai zai kan ganan ima bora kuro duru kanganan ibo wona kuro hal halde borate mana a jigi jingar jingar wo fogano igo ne wo kan ifilla wani ni gisan bukon da irko subhanahu wa ta'ala do wani gici wo kan ga mate kan gabora a wani zunubai tusa sai irko subhanahu wa ta'ala do wani wo gici wo kan annabi ne sallallahu alaihi wa sallam. da dai a hanse haikancin kula hanse ya da mono sara. mana haikancin kul isa guna to amma haikan ga kin da wai borai do harai inga muhaddis wala haraj ne kagar way bor yangay mo kayan diga jingar jingarodin do hara isu sutura matkan aga himanda irsala alborai do wana kan bayan gangay ni rubai nigdi way bor na mu koy service ira mana gwamnati goy terino de jingar lokaco to wadi nagane bor yanse iminga no hijab wal wadin jin nagane bor fose iminga no kwayi be alhali ga iga banin asilama gan wat kan niga fattanin way boradin mana bankare kan niga jingar da iminen ga don fattanda ibo sai zan bor sibenan kan jingar ga borgar mahalla shahid bayna kausai ingano way bor kulkan aka ga jingar imne acey go tarai yadi mono halakka son amandan bankare kanga temate kanga tin kanga kom to way bor woni ngamu halakka son ba a jingar a jingaro irko subhanahu wa ta'ala sibara a jingaro mantikal sarantar yani wai ne sai irmir bon hagoy gumo hay kanga de da annabi wani sanno sallallahu alaihi wasallam irma dan irgin bor fokul irga boraga te jiri waidu, man mantini mutun imina hay mun a ah, aywo ay gari ko bare ga jingare wa alfa gaizno a a boraga hinga wadi yan jira di kulte amma jingari za follon irko subhanahu wa ta'ala mana ta ashe yan ga da mana ta ashe matana ga ko yin aka ce mursantalo aga furu bore kan yan si jingaren gande kul a follon kan bal inga wa atabi gibi sai mbozati zamani ka na ar walla ni na ya kulta amma ni jingaro irko ta يعني قوانا سنو أقوها يراكيرجهم جهيم من دا كان يركو سبحانه وتعالى ألزنا تكا كان يركو سبحانه وتعالى ألزنا سام سلام أقوها يراك ألزنا تي أنا تي من ديكوي بمكان ما ينو تي من ديكايدين كان يركو سبحانه وتعالى وتكاني ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه أنا هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب أنا ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بولكين سي قرآن أغتي كندا ga ci boray kai yanga jingar ne ya nga jingar kayen de mo asidu ga tabbati kalanda ifo kalanda borna wani rukunai din ne bai kadan ni jingaro te matka annabi na ce da sallallahu alaihi wasallam yani ga wani sai kan alzanna salan ane ci mandikai kan yan bonkanu in no noti boray kai yan alladina hum fi salatihim khashi'un boray kan yanga wani jingarora iga hambur irko subhanahu wa ta'ala irko hambur ko mai bina aga kano berai bon wa atkan jingaro ni na te berai bon amma de mana te bere bon abadan asinga te mudu irko subhanahu wa ta'ala hamur kamai ya na mafhumul mukhalafa irgo du bore kan yangai mo irko subhanahu wa ta'ala ce bakan mana iga furu gurzu gaira dangi zai di fur dangi ora dini ha ifono naran dan gurzu gai wane wara bone wane wara iga ne no qa dini sai ma salakakum fi sakar qalu lam nakum minal musallin ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائدين إجني كان lam naku minal musallin irman te jingar koira jingar ko fo ngani go kan yan jingaro ate jingara hanna woka annabi te sallallahu alaihi wasallam ya ringa waine se jingar wone o gani go ine ngai man te jingar koira aga furara fare kan sam sam sam ngai si jingar ya no aga furara al silam kan jingaro man te sam sam sam ngam boga furara kan jingaro mu jangate mu sam sam sam har yanna ga marunya ko fusine ago ira bora mate jahil ta bo ago ira bora mate da fundai bai amanan jingar lokaco kalama bisa amanan ga mate wadi yankul ga furara ago ira barka ga jingar wat ba han foyan amanan wani yankul ga inga furara asai rarko subhanahu wa ta'ala kan ne fa lil musallin ane alladhina hum an salatihim sahun ya dinga waine yan wokul nya ka fo sinai har yanno kan borfo kul irranimi dan nigini wadi sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam matkan aginga jingaro daniya. Fa iri yarin kan a amcin dirce nyakufu shine, har yanyan gwani kan irgi jingaro yara, amma manta an Fonda a manta an jingaro ɗuma a nɗa alaihi wa sallam. jingaro kai iri ma matakan ala te, yarin kan ce haira kan irga ce kan manta an wa na a nɗa ala yin salatu wa salam, a ira jingaro kan dabara ga baga te, a maka, a ma ci ce kan gaga baga te no liman bande, wani ha'a an gaga baga te no in ga hin jingaro ni naga baga te. wani yawo mata annabi wa nanu alayhi salatu wasalam lalle ago jingara wani fora a wani la'ira ira anniya go ira amma ya kuma shine yana ha iddo arkul za adamai zutun so imina na fonda wo ba go koi amma ne bore sai go konya mai ifo ni gila sa igine filanu wa anniya mudirra go konya mai hare amman salam yani ga dine anniya amanti kala no kan nibi na rano zani ga ga ka ga jingar irkoi ga bai kan ifono zani buta samu kan ga ba ka jingar ne jingar kan niga baga ce irko bai alula wana niga bagace ce alasar wana no kwara kara go akuli irko shi wana wata laga zami fo sa mantika la allamul ghuyub no amma diga didi bora kai na ga ce kalam ne irko sai irko ai ga baga jingar liman bande alula yakin da to tayi me ga ce irko sai mu kwara kara nigo ga ce liman fo na go jingarandi jingara kan mu mun ga mu me ga ci koyi yani ga wani kul dole kan ni ma ci. adres wa igano mai seno barkan si batan bai amma koyo kan ga bai zano haya kan ba ka ta aseno ne kane irko ai ga ba ga jingara alula liman bande yakin da jin wani wani wani ta bande no amma tikal da no zagu yan daino man ta ga dino bo done daino yani ga harino kan sin dalilin ya kufo shine irma kokari mace mana irma moru wani wadi si annabi sallallahu alaihi wasallam a wani ce wanda ya gaira yadi mono ya kufo shine ago haira kan borai ga ce mana jingaroɗo hare kan aside ginda annabi sallallahu alaihi wa sallam a wona nikkagar kan borboba irra ne gadi ɗiɗe bora a furo jingarara halaga ka do ago ira barkan kan a kagar borai gaba ga sallam kula ga kai ga batuno gina wayin ga mudi hali ga sallam no wala hali ifo ni gite hali ga tunno Wani mo go hatte ngai kan borege te kan sinda alaka jin annabi sunna ga timate ba iga ga sallam no dinka kabbar furi bandi wani ita annabi sunna di ban mo isallam no mantine ni ga jingar ta jibo sinda no allah akbar laka mm ni fur jingar ko dai gina aban amma ma kai ga batu deja nin lokaci sar ni bon sai afona in kan ta ni fo kero da annabi sunna sallallahu alaihi wasallam yadi mono nya ko sina ago ira hatta kan bora gite gidi bora ifo na gate da ka jingarara wai asiba jingarra kadin minga yana kula ga kabbar no banda da kabbar banda kula mu kai no dinda wai sahaba wana nan goce sahaba ka kabbar man kai mai ibona te adira no ya dinga dinga don don no wai ba dir musambu wadi nige imama dirno mante ni kai no banda no ya dinga ni ga dirno nimte mace maka kufuro mana safura wajen go hatta yangai kan inga muhalaka son bore gite jingaro do hare a go hatta yan ira muhalaka son dal imam ne wala dallin amma wai ne kulkir goci mantin ga jingaro sarano me a ga fayan kano da annabi alayhi salatu wasalam wani cewan da wa watkan imam ne wala dallin ni gabbatuno idza amana al imam fa amin dal imam ne amin ni aramu aramu temati aramu ne amin bakan wafaku awa bo gone malaika wana igi ya fasi awan surmai to amma ni ma bor foyan limam gone wala dallin ngai no gone amin lino da amino kul ker bandano wani inga mo halaka so agwa hatte mera kan ir borbo ba irgite hay kan de ginda jingaro do hare wani sanya ko sinai dunguri yandi am bonda ir mabai kan jingar manti kala hari bambatano manti har kai no kai ga lasanin ma buramune ba jingar mu a'a manci bano jingar manci bano jingar hari bambatano wani sai narko subhanahu wataala an annabi sambu sallallahu alaihi wasallam ada yimi temaje mu konda beni e mu jingar din no asi ya dinga haikan ma ga annabi koy beni ga gata aga hagu irin ye irin tirbo sai muraja irin mirbo la sabir da hali gogati wali sigati zami fo sai muraja muraja'atul haqq khairun min at-tamadi fil batil maye ci mogadin abani gogo du daga koy tarora yaadi mo muteni bose la sabu za son din jingaro sigi te mahanse a chen se gomni ga bisanim te mate mananum so ga dudo koy maka kai ko subhanahu wa ta'ala do wiza kul manti ir ko subhanahu wa ta'ala min batu na kai ko subhanahu wa ta'ala anin daran eh, mana eh, irdu bando ir ko min daran margu sufrara na kira tir ko subhanahu wa ta'ala ma ya firse yaadi mo nor labo sande kai yangwara hay kir gogo ma ir ko subhanahu wa ta'ala ma sambu kairga ir ko subhanahu wa ta'ala ma sambu kairga ya rabbal alamin ya mo nur bore kay nirgin ir ko subhanahu wa ta'ala ma ya fise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 ga beri zama da alfaga gama makai ga fur jingar rano su bai ne jingar wani masalai mu ba jingar darja sai mun bono aslam tare shari'a kan gugowa ikul malaika jibril kaga annabi ce wandi no labo banda amma kan jingar ga beri sai irko mu cabata ka harai sai kan imha in annabi sambuno konda halbe na iya ikuni subhanalladhi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi na hawlahu ifose liriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir nidi wona harino kanga beri aman ban bandaga malaika jibril no kaga annabi chawandi wadi se bore kay kamar aitan nasu gama cikin aidi borai gote inga daina igate to wallahi mu koyi ga kyau jingarwa sun na fa ni su jingar ki ta yi ni su farin labaika sunna sun na baika mustahabbara ni su kabli bai ni su ba'adi bai hankan ga jingar sar na sabai wankan ga hansin sabai ni godai wa tutubuhu wa mulkuhu alfaga to wallahi wani sai borai mu koyi ga jingaro din bai imate amu bori ilkoi mata borai sai zam jingaro dini shaida bananta kan dini bu an ra hali gindan sara iranin jingaro ko inga ni ga ni wa mango sinda kan ga diya wani no gacha ba alama nu irkoi ga kono yadin mono jingaro da iga fisifa da dai na fisi da dai jingaro din buri to kun insha Allah ne ga halasi amma in kun nika gar za bayan aido dala dan ai kai cha alfaga din ma ladan yanci ayan alfaga nisibai indonesia nan gwara ko gadon don wale europe alfaga <laughs> ni ma ladan fondi gobe ca allahu akbar wai hali irkoi beri mu a shahadu yalla yi ga shaida wana ise wallahi bore mu koi gora alfaga jarga imi ke wandi kyayan da kayan diyar wallahi da wara ga ban godin mace ya no imama ya goyi laira ni o kine ma safo kayandi zam safo kayandi yodi ngo jingarora nim di imama hali ga kayandi kula na banda bar borai ga zi kayandi allahu akbar amanti ya kinno annabi woti annabi wo go borai gunno jina ga borai simbano da safo kai a bori borai kai zai di kan gaidi di gesai di wani bungai saba inga annabi mukabbar imkabbara annabi banda irko mirkana fando kirma irwana alfaga